بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته وسن بسنته إلى يوم الدين بينك السلام عليكم ورحمة الله barka mu أولا a wannan yammaci na alhamis wanda شاء dace da الحجة وان ga تدبو zulhijja a wannan shekara ta bayan hijirar manzo sallallahu alaihi wa sallam daga Makka zuwa Madina wanda kuma shine yammaci na takwas da watan biyu shekara ya watan uku kai shekara ta dubu biyu da ɗaya nadiya don ci gaba da karatun littafin nuna albarka bulugul maram min adillatil ahkam a wannan lokaci ina jin mun daina karshen babu salat haka ne ko za mu shiga babu raja'a yanzu ko malaki babu raja'a al imran bin husayn radiyallahu anhu أنه سئل عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم سئل عن الرجل يطلق ثم يراجع ولا يشهد فقال أشهد على صلاتها وعلى رجعتها رواه أبو داود هكذا موقوفا وسنده صحيح وأخرجه البيهقي بلفظ أن عمران بن حسين رضي الله عنه سئل عمن راجع امرأته ولم يشهد فقال في غير سنة فليسجد الآن زاد الطبراني في رواية ويستغفر الله وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه لما طلق امرأته قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لعمر مره فليراجعها متفق عليه باب الرجعة أتى أكي كرم ذاتي بفتها أكرا الرجعة أولا لا ربكم أتى الرجعة ko ka ce arrijia bi ko ka ce ar-raja'a bi fatiha amma sai dai fatiha din shi ya fi shahara a larabci akan ce ar-raja'a wani lokaci akan ce al-muraja'a wani lokaci akan ce al-irtija'u dukkanin sa ma'anarsa daya mutum ya mayar da matarsa bayan ya sake ta cikin da a irin komai a cikin sa saki na daya da saki na biyu dukkanin sa akwai komai a ciki dukkan mutumin da ya dawo da matarsa bayan da ya sake ta to wannan abin shi ne ake kira da suna ar-raja'a ko ar-rij'a ko al-muradi'a ko al-irtija'u dukkanin su dai ma'anar wato wannan shine darasi na dai ko a kake so ka faɗa ai ka bari ka an je kun ka cikin zance amma lokacin da ake cikin zance ka yanke mutum sai dai 91 wato hadisin da mu karanta a wannan babu abin da za su nuna kenan عن عمران بن حسين رضي الله عنه عن كتبه وانا حديثي لدى عمران بن حسين اين بجتكين صحابة من الله صلى الله عليه وسلم وهو حسين بالصاد ba bisini ba annahu su'ila 'anil rajuli shi imran bin husayn an tambaye shi dangane da mutum yusallifu da zai saki mace thumma yuraji'u wa la sannan ya dawo da ita ba tare da ya kafa shaidar cewa ya dawo da ita ba yaya wannan koman yake yayi ko bai yi ba fakala sai imran bin husayn ce da shi ashhid ala talaqiha lalle ka kafa shaida wajen sakinta wa ala raj'atiha sannan ka kafa hujja wajen dawo da ita irin yadda wajen saki ake so ka kafa shaida cewa ga mutum biyu lalle ka ta wance to haka wajen kome ka kafa shaida mutum biyu a adalai cewa ka dawo da wance ina fata kuna fahimta to mu dai gaskiya a zahirin aya yadda muka gani wajen aure ne ake yi to amma dai kuma wajen aure ne ake ne shaida amma wajen saki ba Allah ya ayyuhan nabiyyu idza talaqtum an-nisaa fa talliquhunna لعدتهن وأخذ العدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاهجة مبينة da hudud adalin wajen aure ce wa ashidu da wai adalin minkum ya shafi lokacin da zaka aura ya shafi lokacin da zaka kamar wannan aya tana kafa hujja ne tana bayani dangane da kafa shaida lokacin aure da kafa shaida kuma lokacin saki sai zanto wannan asar na imran ibn husayn kuma shi kuma yana ba da bayani ne dangane da kafa shaida lokacin komai an gane ku da ka sai sai ashhid ala talaqiha wa ala raj'atiha ka kafa hujja wajen sakinta da kuma dawo da ita wannan hadisi rawahu abu daud haka da mawqufan abu daud ya rawaito shi a matsayin hadisi mawquf wato cewa sahabi ne yace ba manzon Allah ya ce wa sanaduhu sahihun sai dai sanadin hadisin sahihi ne an gane ko tabbas hadisi ne sahihi ba wani ita cewa akan zuwa ga Ibrahim ibn Husayn malin yayi nan ba da kafa yace qala Allah ta'ala wa bu'ulatuhunna ahaqqu bi rabbihinna fi dhalika in aradu islaha يعني أن الزوجة أحق برجعة المطلقة رجعيا المدخول بها قبل أن تنقضي عدتها وقال الله تعالى بعد ذكر الصلاة وأشهدوا ذوي عدل منكم فأمر بالإشهاد على الطلاق وعلى الرجعة أيضا شيء قال بيان تشمل اللتافي يتي أبيض ياتي وبعولتهن أحق بردهن ماذا جنس سوماتا أحق بردهن سوني مطلع تنتنتر داود إذا أن يتكي كذلك fi dalika a cikin kwanakin da suke na idda in arado islaha amma in sun yi nufin gyara in sun nufaci gyara wajen kome da ita din ba wai ya dawo da ita ba da nufin cutar da ita ya'ani yace abin da yake nufi da wannan anna zawja ahaqqu bi raj'ati mutallaqa shi miji shine yafi tantantar dawo da matar da aka saki raja'iyyan wato saki irin wanda a iya komai al madkhul biha irin wanda a auren dama an sadu da ita sai take ya faru to yana da daman komo da ita kabla an tanqadi iddatuha kafin iddatu ta kare wa qala Allah ta'ala ba'da dhikri salat Allah ya faɗa bayan ya ambaci a salat a cikin suratul salat wa asiru da wa adalin minkum wa asiru shahadatan lillah ذلك يؤمن من كان يؤمن بالله واليوم الاخر ومن يتق الله يجعل له مخرجا wato kamar suna kafa hujja da wannan ayar wa asbiru suka ce tun da farko an ce ya ayyuhan nabiyyu idza talaqtum an-nisaa فطلقوهن لعدتهن وأرحم العدة واتقوا الله ربكم هل أتوا وأسجدوا ذوي عدل منكم يعني إذا طلقتم النساء منكم. kun fahimta ma'ana wajen hukun sai kayan kenan sai ka kafa shaida da wai adalin minkum wato ma abuta adalci mutum ne cikin mazajen su za a sa zaman to shaida cewa wani ya fito idan ko ba samu adalai da rabi sai a samu taron jama'an da ba ba biyar shi da bakwai har zuwa illa ma sha Allah su zama ko da cewa wani ya fito waɗanda suka fito shi ne suka fito da shi kamar da faɗa don kuma da mun suna ganin wajen aure ne ake magana ya shi da ya adalin ne kuma saboda hadisin manzon Allah da yake cewa la nikaha illa bi waliyyin wa shahidai adalin babu aure dole sai da alwali wanda zai bayar da mace da ita mace ba ta bayar da kanta sannan wa shahidai adalin da kuma su guda biyu adalai sai ce fa'amar bil ishad wato ubangiji sai umarni da kafa sai da ala talaqi lokacin da mutum ya rufin saki wa ala raja'ati haka da lokacin da ya rufin komai aiba wa وأخرجه البيهقي بلفظ أن عمران بن حسين رضي الله عنه سئل عمن راجع امرأته imam al-bahaki ya rawaito wannan hadisi da lafazin daban abin da yake cewa lalle imran ibn husayn Allah ya kare da gare shi سئل عما amratahu an ان تنبيه dangane da mutumin da ya dawo da matarsa walam yusbit ba tare da ya kafa shaida ba fa kala sai ce shi dai da sunna bai yi kwanne na sunna ba falli yushhid al an yanzu da yaje dai muku dai faɗa muku ko da ya dawo da ita ne da sati ko da sati biyu ko da sati uku bai tare da ya kafa shaida ba ko da baya da hadisin sai ya tara mutane ya ce to na dawo da ita an ga ko زاد الطبراني في رواية الإمام الطبراني يعيد في أتكلم رواية تاسسها ويستغفر الله وكوي استغفار أطاوى الله كثير لحسابه مكا ثم يسرد مثل يسوى أنا داود والمراسل الله في لحسابه ثم يسرد يا دون كبرتا بويك ثم يباع بكفتها ويستغفر الله وتعلمك يستغفار ويستغفر في جديد لكن هذا الحديث لا يوجد فيه هذا الحديث لا يوجد في النسخ الهندية wannan hadisi na wanda a cikin sa akwai karin wato wa yastaghfirullah babu shi a cikin galibin kofi din bulugul maram da yi a kasar India wato bulugul maram din ya yi a duniya daban-daban to a akwai wani su babu babu wannan hadisi shi yasa babu mamaki wani ya kai wani bulugul maram din ya babu wannan hadisi an gane kuma kamar yadda na faɗa muku tun kan kwanaki in za za ku iya tunawa littattafai irin wannan galibi malamai ba zauna suke rubuta da hannunsu ba illa in shirka suke da ɗalibansu idan mutum ya zama magana majalisin ilimi sai ya kulla babu ba mu ta fahara wa an kaza kaza da ya ta kawo hadisi dalibai kuma suna rubuta to cikin daliban nan akwai masu hazaka masu rike duk abin da malami ke faɗa da haka sai su rubuta akwai kuma waɗanda ya samu kuskure su je da wata kalma ko su ƙara wata daga wani an da ku akwai wanda kuma sun kyale wani hadisi ya fi ita musu da su riga sun rubuta ba kila ba su da sauran rubutu an nuna wannan hadisin an yi galibi suna cikin na farko dan da zama zama kuma an riga na ku kuka da kuka da ku kuka kyale wannan nabi to kuma ne da an samu kafi din da yake su kenan to sai ka samu ya zama na ku to shi yasa malaman da din bayan sun yi dukkan littafi littafi ba ya zantowa a mutacce idan sun karɓa a duniyar ilimi sai da wanda ake da tabbacin bayan malamin ya yi tsafta ya koma ya karanta malamin yanzu abin da kuma at-tafsir kenan sai ake kulamin sahaha kitabahu inda kula inda kafi kada sahaha ma kataba inda kafi ta ce ai wani yaje ya gyara abin da ya rubuta din nan a wajen ke sun wajen malamin sa ya ce malam na rubuta bulugul maram daga farko haka ke ko na rubuta kitabul sahara kafin ya ci gaba da kitabul salati ina son zan yi bita kaji sai ka zo ka buɗe tun daga farko kitabul sahara ki kaza kaza kaza kana karanta wani kaza sai ki a wani kaza da haka ne ke da kaza ko ce gyara wani kaza wani kaza wani kaza to irin wannan wanda suka yi tafsiri a wurin malaman su kwafi din da ke wani su zai zo su ne karɓaɓɓe a duniya ilimi da sauran kasashen da kuma ba su sami irin wannan na farkon da in suka sami wancan dama ba mutum amma idan a rasa gaba ɗaya su kuma su ɗauki wancan ina suke a cikinta tun da a lokacin da babu ababen rubutu irin yanzu keken rubutu da sauransu da ma ɗaukan rubutu galibi a cikin fata na zai da littafi guda wato littafi guda ya rubuta shi an ɗin mangala guda ta haifi littafi guda ne a rubuce a cikin fata saboda ba ta wa alaikum salam za a samu wasu masu kokarin su wannan fassara da nake ne su tafi a hausa kuma a ce wannan fassarar da nake ne mara a rubuce dole sai an samu su ne kare inda za a samu haka ya kamata a yi amma ni na ga fassara ta saboda kuma da haka ko amfani da yawa nan ne ka tare da juna da ne ko ma'ana inda za a samu wani malami yana karantar da sahihi bukari ko yana karantar da turmiji ko yana karantar da wani abu sai a samu ɗalibai suna rubuce fassarar da hausa tsaron da zai zama karɓar har sai an kai wajen tsakanin da Allah da mutum babu ba akwai ɗan uwa da dama da suka rubuta wani daga wasu da daga sai mun rubuta mun mulatta da kai kan abu kaza mun rubuta ta rawar sabi duka ce ban amince a yada ba sai na karanta saboda duk abin da aka yada za a yada ne a matsayin ra'ayi na ne aka yada iyakacin kokarin nan da ijtihadi na aka yada to kaga idan ya yi kuskuren jin wata kalma a cikin kasa ko da mun sanar da masu kasa din ne suke ba su da kayan aiki da yawa ko da haka ba idan aka zo ana cikin idan mun ce arba'in da biyar sai wannan shafin ya kare kafin ya juya mu ba tsaya zai ba za mu ci gaba da ko ba haka ba lokacin da ya juya wajen jumla hudu biyar ko rabin kan wani hadisi ta wuce saboda haka sai kasa din ya fara daga inda yake wani wuri an samu gibi to kaga da aka yi aka rubuta a matsayin cewa magana ta ce ko sai da ne sai aka samu na kasu wa za a jingina mana kasu ni za a jingina to amma kaga idan na gani zan ga san wuri kaza an shafe san wuri kaza an shafe bare ya fita ba ka'ida haka akwai malamai da dama waɗanda muka sani duniya a saudiya waɗansu ko littafin su da suka yi larabci wani fassara ko da turanci ko da na rasu sai ba sai ba a buga ba kan kai idan ko da hanyar turanci kuma sai ne da turanci sai fassara maka me aka ce mini kaza ta ji eh ne wani kaza na da na ne a ah, ni ya kace ba haka nake ji ba kaza ne to faɗi gyare gyaren idan wanda ya rubuta littafin ya dinga tunani a abu an yanzu ko da kwanan nan wani da tajriba akwai lakka da ne a kano wanda suka shafi mata da matakan mallakar miki wanda suka samu ta kuma da yanzu don dan wayar rubuce shi a a maiduguri da ya kawo mun daga fagana sami gyare gyare masu tarin wanda wanda da an buga shi haka ba tare da na duba ba za a samu kwalbalo da yawa mai yawan وعن ابن عمر رضي الله عنهما انه لما طلق امراته قال النبي صلى الله عليه واله وسلم لعمر an karɓo hadisi daga Abdullahi dan Umar Allah ya kare da gare annahu lamma sallaka imra'atahu lokacin da shi Abdullahi dan Umar ya saki matarsa qala an-nabiy sallallahu alaihi wa sallam li Umar wanda Allah ta sanar ya da Umar murhu fal yuraji'ha dai ka ce ya dawo da ita muttafaqun wannan hadisi Bukhari da Muslim suka rubuta ta ta kai wannan shine abin da ke cikin wannan babu babin muraja'a shi dai kome shari'a ta amince da kome kuma ana yin kome ne kamar yadda muka faɗa da dukkan matar da aka sake ta saki daya ko biyu an fahimta ko saki daya ko biyu to wannan mata ita ce miji ke da damar ya dawo da ita amma in saki ya zama guda uku babu maganar kome kuma to dangane da komai din ko kafa shaida wajen komai shi ne malamai suke tattauna an gane ko kafa shaida wajen komai shi lalle ne sai an kafa shaida ko ba lalle bane waɗansu malamai suka ce dole ne sai an kafa shaida me hujjar ku suka ce wannan hadisi ne murabi ibn husayn waɗansu suka ce a kafa shaida ba dole bane ba matuƙa dai a ce an so ko a ce mustahabi ne ko yana da kyau ai haka din dan tore husuma dan tore zargi dan tore tuhuma amma ba za a ce ya zama dole ba aka ce me hujjar ku suka ce ga hadisin Abdullahi dan Umar da karshe lokacin da Abdullahi da Umar sun ce masu sun suna cikin abin da sai manzo Allah ce ruhu fali wa raji ha ce dawo da ita ya ce ya kafa shaida to manzo Allah ya ce ya kafa da ba sai ta ce wannan magana ta Imran ibn Husayn ijtihadi ne na sahabi cikin abin da dama mas'ala ce ijtihadiyya da haka fatawar sahabi ce ba ta zama hujja in ba ya dangana da cewa manzon Allah ne ce ba sai dai suka ce dan abin da zai kawo mana cikas a ciki a cikin riwayan hadisi na biyu da yace da aka ce da shi wani ya dawo da matarsa bai kafa sai da ba fa qala fi ghairi sunna sai ce ba ba bai dawo da cikin sunna ba da yake ne ko ne sunna ne to suka ce fi ghairi sunna ya nuna sunnatin nabi sallallahu alaihi wasallam a gaskiya ban ta hukun inganci kafa sai da wajen kwallo da dole gani an gane ko an so ne mutum ya ga dama ya kafa hujja in ya ga dama ba kuma sai abin nan gaskiya hadisin Abdullah bin Umar bin Mas'ud da ta ce mun hukali raji'iha bai kuma ce wani shira ala muradi a tiha bai faɗi nan ba sai ce kawai sai ne ya dawo da ita amma bai ce ya kafa shaida ba sai mun to kafa shaida wajen kuma ba tilas bane ba amma dai an so dan mutum ya turewa kansa ta kuma kada sai ya wani ya suka yanta kuma ba su kuma suna tare sai sauran jama'a da suka zama sai da su a ya dawo da ita ina ba ta fahimta dan kore wannan zargin ya kamata a ce mutum ya kafa shaida din wajen dawo da ita sannan da bai yake yin komai waɗansu malamai suka ce bilkawul kamar imamu shafi yace da zance da ake yin komai duk wani yankuri da mutum zai ba zance ba to ba komai bane dole sai ya faɗa da baka an ji na dawo da ke na dawo da wanki na dawo da ke a faɗa wanta na dawo da ita magana dole sai da magana imam malik yace kai ba magana ba ko aiki aka ce kamar ya aiki ya ce a mutum ne ya fito mace tana zama gidansa zama inda kawai za a ga yaron gobe ta ma'ana ya hukume ta ko bai ce na dawo da ke ba ta zo ne kenan duk wata hanya da zai yi ne wani yunkuri ne ya kama jikinsa don ya ji daɗi don ya taɓa wani a jikinsa ko ya kallo wani kallo na sha'awa irin kallon da ba wanda ya halatta ya kallo wajen sai miji to idan ya kalla to ne ya zama suka ce ya zama komai yanzu abin da rage sai ba da labari amma ko kan ta da ta koma ina fata an fahimta to a gaskiya shi ko mai aiki ne na niyya da zarar mutum ya yi nufin dawo da mace to wannan magana din tabbatarwa ne take haka aiki na tabbatarwa ne ina fata an fahimta da haka da zarar mutum ya yi niyyar dawo da mace kuma ya yi wani yunkuri a bayyane wanda wani zai sani ko ita ta sani sawa'un wannan yunkurin magana ce sawa'un aiki ne kamar da muka faɗa ya taɓa jikinta ko wani abu kamar haka to kika ya zama kenan ya zama komai mace ta riga ta dawo wannan shi ne kuma kamar yadda aka sani ne kamar yadda Ah, ita aya ta bayar ah, abin nan cewa da wani kudin a haƙƙo da rabbihin nan mazajin su suka fi tuntunta su dawo da mutu amma da ne in aradu islaha in sun yi nufin islahi to sai wata suke nufin in waɗansu suka ce tunda Allah ya ce in aradu islaha in da mutum zai nufin ya dawo da matarsa ba da nufin gyara a cikin zuciyarsa ba ta da to ba ma ta dawo ba ko nan bai yi ba ina fatan mun fahimta tunda Allah ya kawo sarki ya ce me in aradu isla mutum ne ya fito bayan ya fito sai da a ba ai mai yake kuma yana bukatan gado to gani ya ce ne ya gado ko kuma ya fito mace sai zai da ya bari inda ta kare ya wani mutum da da suka nemi aure tare ya kasance yanzu zai ko ba ya gidan wanda sai ya dawo da ita da nufin ne ya hana ta auren wanda duk wannan ya nufin gyara kenan bai nufin gyara ba ta fito ko ya ce a dawo da ita ba ta komo ba ya haka tsakanin shi da Allah wannan kuma ta kaga matsala nan da a ne ya ba zan iya gane cewa da bai ba in ba ki sukul da baka yi faɗa a fili ba in ya yi sukul da baka yi a fili cewa ka gaskiya da wata kuma idan ta tafi ayi ka bari da ita a ko da ko da wani abu muka ci to ne ko wala da idan ka bata kowa ba dan baka yi nufin gyara ba Allah ko ko bi wala ko minna haqqu bil ladhi fi zalika in aradu islaha wa anta ma aradta al islah kai ko baka yi nufin gyara ba dan haka baka koma ba amma idan mutum bai bayyana ba shi kadai ko abun da azuci ya dawo da ita ba ta koma ba dan tsakanin da ubangiji ya kamata ya canza ne ya ina ta zama halal garau kun fahimta da kyau wa alaikum salam wannan ainihin da sun baya duk mutumin da ya tafi masu fasiki uku lokaci guda nan fasiki ɗaya ne bisa zance mafi inganci shi ne zance mafi inganci wannan mun tafi sun baya na'am alaikum salam ya yi rubuta ba wani wani ce wani ta amince ai ba wai sai ta amince ne za a ce an dawo da ita da ya ce na dawo da ke ta koma ko ta kyanta ko ta ce ko ta so ta ko ba dole haka kuma ko iyayen da kinki ko sun so ko ba ko wanda ba san shari'a ba ai da ma karka je wai gafi kuma sai kana son ka dawo da ita kai da na sani daga baya kai ne kai take shi daga baya kai da na sani kana cikin idda ga kuma dama za a iya koyo ciki na ɗaya da na biyu karka ji kana nan lafiya yanka da Allah ya yanzu ai hakuri ka koma a na gani na ka in ka san mahaifinsa yana da taurin kai zaka je ka ce to koma yayi maka taurin kai sai ka kyale shi ga wani masallaci yake da salawat sai da mun ke sallah a san gaba ana gina sallah suka tashi kai inna alhamdulillah ka ce to liman da sauran jama'a ku zama sai da na dawo da fatan wanke irwa ne dama kuma an ce Thank <laughs> you. mun gure mai saurin ji haka zaka da shi in ba da matsala ne to wannan ba bukatar sai ka masa wannan amma kana son ta kuma ita ma tana son ka tana so a koma ka san mahaifin ya maka saurin kai ko kin da maka saurin kai sai ka masa wannan malaikum salam kuɗin da kama da kake kai zama da zai wanda aka tarsa ta bai wani jin kake a zuci ba saboda haka ba ka kuma ya faɗa da ne fitar da kansa dan za su fitar da shi bai faɗa ba daidai lokacin Allah kuma wannan a cikin komai din nan wato akwai hikima mai dama cikin shari'a musulunci domin a farko da farkon musulunci akwai irin abin da aka gada tun lokacin jahiliya idan mutum ya cikin mace ko ki dawo ne yana da damar ya dawo da ita ba tare da wata ka'ida ba an fahimta ko har wani mutum ya ce da matarsa zan tafi ki ke ba za ki zama mai miji ba ba za ki zama mara miji ba ta ce ya za a yi ce a zan sake ki har sai izzaki ta wa kuma sai in dawo da ki wasu gari kuma in sake ki sai ki inda saura ka yake kuma in dawo da ke ni ba zan zauna da ke kuma ba zan bar ki aure ba to gidi ya saukar da wannan aya at-talaqu marratan fa taqu ma'rufun aw tasrihun bi ihsan saki wanda ake yin komai a cikin sa guda biyu ne da haka idan mutum ya sake na farko wai na biyu to yanzu in taqu ma'ruf ko dai ya rike ta ta hanyar sananniya a shari'anci ba tare da turfasawa ba aw tasrihun bi ihsan ko kuma ya sake ta ta hanyar kyakkyawa kuma a shari'ance ba tare da hantara ko cin mutunci ba a ga yakan da fahimta laka ha fala tahillu lahu min ba'da hatta zai zawjun zai in yi ku kure sake ne uku to baya halatta wato kuma ta aure ta sai bayan ta je ta aure wani a gidan wani abin da bare ko ba wajen ta ba shi ba ita kuma da aka iya iyakance kome wato so biyu ne mutum ta jan farko zai kome take na biyu zai kome daga nan da ya yi na uku to babu kome kuma hatta tanki ha zawjun ghayr ina fata mun باب الإيلاء والدهار والكفارة wannan babu ne da yake magana dangane da al'ila wato ila'i wa zihar da kuma zihari wal kaffara da kuma kafara da mutum zai yi lafazin al'ila a larabce yana nufin rantsuwa an gane ku sukan ce kalilul ala ya hafizul liyamini wato wata abin nan yar uwar Abdurrahman ibn Abubakar tana yabanta cewa kalilul alaya mutum ne baya yawan rantsuwa hafizul liyaminihi kiyaye rantsuwa sai ki kaga al alaya jam'i ne na al'ila ko kuma al'aliyya wato rantsuwa ke amma a shari'ance idan an ce al'ila shine mutum ya rantse cewa ba zai kusanci matarsa ba tsawon lokacin da ya kai wata hudu ko sama da haka to wannan shine ake kira yayi ila'i duk mutumin da ya rantsa ya ce da matarsa wallahi ba ni ba ki daga nan har wata hudu masu zuwa ko wata hudu da kwana goma ko wata biyar ko zuwa abin da ya sama to wannan sai a ce yayi ne yayi ilahi amma abin da bai kai wata hudu ba kamar ya rantsa ya ce wallahi daga nan zuwa wata biyu ba ni ba ki wallahi daga nan zuwa wata uku wata uku da rabi daga nan zuwa wata daya kaga bai kai wata daya ba bai kai abin da wata hudu ba to wannan ba a kiransa da suna ila'i an fahimta ko ba a kiran shi da suna ila'i sai dai a ce wani ya rantsi ba zai kusanci matarsa ba kila saboda ladartarwa to a nan sai a ga sababin da ka me yasa ka rantsi ba za ka kusance ta ba idan ladartarwa ne babu tun da dama an ce wallahi ta kafuna nusuzahunna fa'iduhunna hunna fil madaji' wadribuhunna fa yana ta'anakum fala tabghu alaihinna sabila in ko ya zanto cewa ba ta da haƙƙi babu wani dalili kai ne kai haka ta kuma sai zanto zalunci ke in dan lagartarwa ne cikin abin da bai kai wata hudu ba babu laifi wannan lagartarwa ne mutum ya kawo cewa matarsa ya mutu waje kwana talatin kwana arba'in abin da bai kai wata hudu ba amma da zaran ya kai wata hudu wani ila'i yake zuwa abin da ya sama ɗaya ba ta ita to wannan babi kenan zai mana magana akan mas'aloli daga cikin mas'alolin ila'i azihar menene azihar kuma shi azihari shine mutum ya kwatanta matarsa da bayan mahaifiyarsa yace anti alayya ka zahari ummi yace ke dinnan a gare ni kamar gadon bayan mahaifiyata ne sukan ce zahar um don saboda wato ainihin akan kamanta mace a waɗansu ɓangarori na alaƙa da miji kamar da ake kamanta mai wata dabba da dabbarsa ma'ana irin yadda mai dabba ke hawa gadon bayan dabbarsa don dangin wani amfani na rayuwar duniya na sufuri daga nan wuri kaza zuwa wuri kaza a wani lokaci kuma wannan alaka kan gudana tsakanin mutum da matarsa don saboda wata bukata ta kuma dan adantaka da Allah ya halicce shi ko ya halicce ta akai ina fata an fahimta da haka idan mutum yace da matarsa anti alayya ka zahari ummi sai kam aure na wato kamar gaban bayan mahaifiyata ne abin nufi irin yadda yake haramun in ce zan kwanta kan mahaukiya ta haka ce ma haramun ne kuma tare da ma'ana ya yi kenan ya yi zihari kenan to wannan shine abin da kira az-zihar a cikin harshen larabci daga lafazin az-zaharu ne wanda wani lokaci suka ce fulan ne inda hu zaharu ne idan mutum yana da raƙumi ko yana da doki a ce fulan ne ma inda hu zahar wato idan mutum baya da dabbar hawa kenan ko baya da abin hawa an gane ku sai al-kaffara lafazin al-kaffara asalin shi daga at-tabbiya ne lullube abu wato a shari'ance kuma kafara shine wato la yaf'alhu al-insanu li nahwi dhunubi abinda mutum ke aikata ya ban kankare zunubinsa ko dan goge zunubinsa yayi wani laifi da aka samu tangardar da yana son a kankare masa to sai kafara don kafara ta kankare wannan laifi wato yanzu zamu magana akan matsaloli guda ne kenan matsaloli guda uku matsala ta farko ila'i matsala ta biyu zihari matsala ta uku kuma kafara an aisha radiyallahu anha قالت آل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من نسائه وحرم فجعل الحرام حلالا وجعل لليمين كفارة رواه الترمذي ورواته ثقات وانا حديثي انكر بيد امنا عائشة الله تكاري جاء قريتا تتي آل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من نسائه من قال الله تعالى دا منتم الله تكاري تقوتها قريتا دا يالين جدنسا ya yi wa matansa ila'i abinda suke nufi ya kaurace wa matansa ba ila'i na ba zai kasance su ba har wata hudu don kai haka ba a'a ya yi kaurace wa matansa ya yi wa matansa yaji wa harrama har ma ya haramta wa kansa wani abu fa ja'ala al-harama halalan ya mayar da abin da yake haram ya zama halal wa ja'ala lil yamini ya mayar da wato ainihi ya sanya wa rantsuwarsa kafara rawahu tirmidhi imamu tirmidhi ya rawaito wannan hadisi wa rawatuhu thiqat malam ya yayi lamba daga kasa yake qala tirmidhi ruya an at-ta'bi an masruq an aisha wa ruya an at-ta'bi an an-nabi sallallahu alaihi wa sallam mursalan wa huwa asah tirmidhi yake an rawaito hadisi daga imamu sha'bi shi kuma daga masruq masruq kuma daga aisha a wata riwayan an rawaito daga sha'abi sha'abi kai tsaye daga annabi kaga ya zama hadisi mursali domin sha'abi ibn tabi'i ne yace wa huwa asahu sanadin da ya zanto mursal din ne shine yafi inganci sama da wanda ya zanto muttasil wa bukhari an ana ya zo cikin sahih bukhari daga anas bin malik kana yace ala rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama min nisa'i manzon Allah ya da mutun Allah su kada tabbata gare shi da iyalan gidansa ya kawo da matansa wakanatin انفكت وكانت انفكت رجله wato manzo ya kasance ya faɗi kan dabba har kafarsa ta kumbura fa kama fi masrubatin lahu 29 laila lokacin da ya kaura cewa matan sa sai ya zauna a wata gona da ke dabba wata da wani tafki har tsawon kwana ashirin da 29 thumma nazala sannan sai ya sauko fa kalu sai matan suka ce ya rasulullah alayka shaharan yaya gashi wato mutane suka ce da shi ai ka yi ila'i cewa za ka kwara cewa matan ka har wata daya yaya aka yanzu kwana 29 kuma ka dawo fa sai ce ash-shahru qad yakunu 29 ai wata yana iya zama kwana 29 wa fi bayni wa idzati ar-rajul ibnatahu li hali zawjiha min al-bukhari ha kuma ya zo cikin ba a dangane da tabi'ar mijinta ko halin mijinta cikin sahih al-bukhari ya zo an bin Abbas annahusa sa'ala Umar an qissati ila annabi sallallahu alaihi wa sallam Abdullah da Abbas ya tambaye Umar dan Khattab dangane da kissar yadda annabi ya kaura cewa matansa fa akhbarahu sai Umar ya labarta miki cewa أنها كانت لإفشاء عائشة لإفشاء عائشة وحفصة حديثه الذي أنزل الله فيه wannan ya faru ne don saboda ummuna Aisha isa da Hafsa sun yada wani sirri da annabi ya faɗa musu ya ce kan su faɗa sai kuma sai suka je suka faɗa to a sanadiyar haka ne ma Allah ya saukar da ya ayyuhan nabiyyu lima tuharrimu ma Allah laka al-ayat wanda ayoyin da suka kunshi wannan to yake satin a cikin wata kissa mai tsawo har yanzu da bai kwantar da bukatar mu sosai da sosai da bukatar a da kuma muka bayani ne ilahi ne kawai amma dan gudun kisar abin bai gamsar da bukatar ba to yadda al'amuran yake shine ala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam bin nisa'i manzon Allah ya yawa matansa ilahi wa harrama ya haramta kansa wani dangi na abin haram fa ja'ala harama halalan wa ja'ala al-yumina kaffara me wannan ke nufi wato manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance idan ya zo ɗakin Zainab kamar da hadisi ta cikin Bukhari ta kan ajiye masa zuma ta ba ta to da Aisha da Hafsa ko ba ta son manzon Allah ke zuwa sakin sai ta zuma abin na kona musu rai to dan suka yi mutum da karin su juna suka tattauna cewa kin ga idan ya zo wurin sai kin goyon ta farma ni ma idan ya zo wurin na zan ce na goyon ta idan ya so sai mu hana shi shan wannan zuma an mai da ku ya je dakin Zainab ya sha zuma ya fito sai yana zuwa wajen Hafsa sai kai kwarin ta farma ku nake sai tafarnuwa sai wallahi ba wata farma da ita zuma kawai mutum a ɗakin zaina wallahi da wari nake sai ce to daga yau kuwa ba zan ƙara shan zuma ba sai ya haramta a kansa zuma ita daga yau ya daina sha an fahimta ko ita ma watan yi ɗakin ta faɗa haka yace dai ya ƙaura da zuma to wannan sai manzon Allah ya haramta wa kansa ne abinda Allah ya halatta masa to wannan abin na haramta wa kai abin da Allah ya halatta maka ka'ida in ka yi haka ka gane kuskuren ka kazo ka tuba to sai kai kafara ta rantsuwa ina fata mun fahimta yasa Allah ce ya ayyuhan nabiyyu lima tuharrimu ma ahallallahu lak tabtaji mardata azwajik wallahu ghafurur rahim qad farada lakum tahillata aymanukum Allah ya farlanta muku ku shine ne kafara yadda Allah ya bayani kafara cikin sura إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة ina ba an fahimta to da ya gano cewa a sai abin da suka yi kenan to sai manzo Allah ya tsare ke musu tsawon wata ɗaya don ya ladabtar da su ina ba an fahimta yanzu mun ne dalilin da yasa ka rubuta musu wancan abin da suka yi na abin da dinsa wannan a wata riwaya kenan a wata riwaya daban wanda ba wannan ba wato manzo Allah sallallahu alaihi yana da koyi da suke mata daga cikin su akwai Mariya al-Qibtiyya wanda ta haifi Ibrahim to kaida idan mutum yana da mata na aure yana da kuyanga ga ba a raba ba a raba kwana da ita mata ne ake raba kwana yau ɗakin mutum gobe ɗakin mutum amma kuyanga duk lokacin da mutum ya ga dama zai kusance ta to sai abin ke bakanta musu da yanda suke yawan ganin Annabi da Mariya da su kuma koyin gaske suka matsa masa lamba a kanta har sai da yace kai daga yau da haramta wa kai na mariya din nan ba ni ba ni ina fata an fahimta sai Allah ya saukar da ya ayyuhan nabiyyu liman tu'allimu ma ahlallahu laka tabghi marzata azwajik wallahu ghafurur rahim kan fadlallahu lakum tahillata aymanikum wallahu wadakum huwa lil to da ka fadan malaman su ce abinda annabi ya haramta kan su shine mariya ko kuma wata daga cikin kuyingin sa saboda matsalan ba da waɗansu daga cikin matan su suke waɗansu kuma suka ta abinda annabi ya haramta kan su shine ne shan zuma don saboda irin wannan abin da aka kitsa tsakanin Aisha da kuma Hafsa bint Umar Allah ya kare da a gare su da haka dai wannan abin da yayi na haramta wa kansa halal an gane ko sai aka sa shi ne kafara a madadin sa dan haka duk wanda ya haramta wa kansa halal yanzu hukuncin su ne sai ya kafara a rantsuwa ina ba da gudun da idan saboda haka dan ya ladantar da matan sa shine sai yi musu ne sai ya kaura ke musu har tsawon wata daya wanda da aka kwana da ya dawo za mu iya samu a cikin wata ruwayan kuma ta musulun cewa a'a abin da ya faru ya kaura ke musu har tsawon kwana 29 murguna musu da suka yi a gida suka hana suka tafi da maganar ke fage kuma bin Khattab ne ke magana da matarsa yana magana ta mana da musulmi ce ya ina magana kina mai da mutane sai kace ba ni ne mai gidan ba sai dai dariya kace da zo ga irka a gidan annabi annabi take ne wa martabi ba ni kai kace ya mutu ba ta yawa da martabi ba dai ka je ga irka san hafsa a gidan annabi annabin Allah take ne wa martabi dai yanzu kace ina da ba ta martabi ba da umar da bakin ciki da nuna ya sa abin da matarsa ta yi masa yanzu irka kuma za ta rinka lura da Allah ba ta sai dai gida da ke bincika yi yadda ya same ta yake wai da shi ne wai da magana ma har kuna mai da martani wallahi ba ni yake mu dukkan mu nan muna mai da martani ko wajen salama dangantaka tsakanin su kuma ita ce ba abin zai bude a kai umar da kankan ba cikin ka ji kan da matansa wallahi ne umar da kawai ne tsaye baki an ka ce kaza ka ce kaza yanzu annabi da matan ta daga baki to akan wannan abin da suka yi wa annabi na tattaka din game da abin da ya shafi harkar tefane din nan ko kwallo ko korafi dangane da abin da ya shafi harkar tefane ko ya kaurace masa a tsawon kwana 20 da kaza to amma dai ubangiji ta ala ya nuna mana matsayin umar dan khattab dan da yake ta sa in ma dai in ma kun kita ku sani ko ubangiji ta ala zai iya mutum ya annabi da dan su ba ku ba haka ba faɗa musu sai Allah ku saukar da ayoyi na goyon bayan umar dan asarabu in tabaqtum min inda billahi wa azwajan خيرا من كل مسلمات مؤمنات كانت ذات تائبات عابدات سائحات طيبات الله كل أبكى yanzu dai kawai abin da yake so fahimta cikin wannan hadisi manzo Allah ya kawo cewa matarsa in ma saboda sababi kullu kullun da suka yi don saboda su sa ya haramta kansa wani abin da Allah ya halatta masa na zuma ko wani abu amma saboda sababin abin da suke tsaya a gaban su suna nuna masa na korafi game da harkar abin da ya shafi ciyarwa sun kasa hakura da abin da ya ba su to lokacin da ya haramta kansa wannan sai Allah ya rubuta masa kafara ta rantsuwa kada faradallahu da kun ta himmata aymanikum shi ne arwaya yace wa ja'ala lillahi kafara rawahu tirmidhi kun bai gani da kyau to mu koma ta inda mai bayani a kasa yake magana yace wal ila lugatan al imtina'u bil yamin idan an ce al ila a cikin larabci shine mutum ya rantsuwa na kaurace na rashin kusantar matarsa wa kusa fi urfi shar'i bil imtina'i bil yamin min wata'i zawja wato ba idan sun ce al ila a lugha suna nufin dukkan abin da kake sawa'un kauracewa mata ne sawa'un kauracewa makaranta ne kauracewa kaza ne kace wallahi garin da yasa ce wani yayi ilahi amma a urfin shari'a a yaren shari'ar musulunci sai aka mai da kalmar ila'i ta zanto mutumin da ya rantsuwa ba zai kusanci matarsa ba ولذا عدى فعله ko عد فعله بمن بمن كي dan haka ne ma fi'ilinsa na al na ala fi'li madi kenan sai aka yi masa ta'addi bimin wato da kalmar min tabyina lahu ma'ana yamtani'una wato dan an tsosa masa ma'anan al kamar da ce fulanun imtana'a min kaza ta ce fulanun ala min kaza sai zanto al al'ida din ma'ana al'intina min muqaramatin zawja ina ba ta mun fahimta wato ta duniya cikin harshen larabci a dauke wani wani fi'ili a idan wata hudu suka da fa yamma an ya tawo yamma mutalli to dole ne mutum ko dai wato ainihin ya dawo ya cigaba da kusantar matarsa ko kuma in cikin da ya cike ta wa qad ishtahara an ali ibn abbas anna al ilaha inma yakunu fi hadha ghadab ya shahara da an rawaito daga Ali bin Abi Talib da Abdullah dan Abbas suka ce ila yana kasancewa ne a halin fushi kama waka waqa'a lin nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ma nisa'i kamar yadda ya faru da annabi tare da matansa wa Abu Hanifa yaj'alu al-arba'ata ashhur yaj'alu al-arba'ata ashhur في الآية أجلا لوقوع الصلاة في انقطاعها رأيه أبو حنيفة يتي كل mutumin da ya rasa yace ba zan kusanci matata ba aka yi wata daya aka yi wata biyu aka yi wata uku in ya ce ya dawo yanzu to shi nan aure na amma idan ya bari har aka yi wata hudu to aure ya mutu da kansa shi ra'ayin abu hanifa ke da haka sai ne yadda wata hudu ya zanto shi ne karshen ajalin da in ya faru to aure zai lalace shi da kansa وهي عند الجمهور أجل الاستحقاق المطالبة به أما أول ثورة جمهور المعلمين إمام مالك ثورة المعلمين ثم قال dan wata hudu kai ba za ka aure ya mutu ba in dai wata hudu miji bai dawo ya cika da kusantar matarsa ba mata tana da dama kuma ta je kotu sai ta je faɗa alkali miji na ya da sanin wata hudu yayin rantsuwa ba shi da liga cewa an yi wata hudu tun to a nan gurin mai sai alkali ya ce to kai wani koma kuma ka cika da kusantar matarka idan ya dawo ya cika da kusantar matarsa ne zai kafara da rantsuwa idan kuma yake shi ba zai dawo ya cika da kusantar matarsa ba sai alkali ya ce to suke ta idan ce ne ba zan sake ta ba sai alƙali kuma ya sake ta a madadin sa an gane ko sai ko su sake ta karfin shari'a ya sake ta wa qawluha ja'ala al-harama halalan da tace ja'ala al-harama halalan ai ja'ala shay'an alladhi harramahu ya mayar da abin da ya haramta shi wa huwa al-aslu aw jariyatu halalan abin da da haram da ya haramta shi din ne ya zama halal ba da tahrimin iyahu bayan ko da ya haramta kansa shi وعن قبيصة بن ضعيف قال سألت زيد بن ثابت وابن عمر عن من قال بامرأته وفي قبيصة ابن زهير يكي سوانا تنبي زيد بن ثابت عبد الله بن عمر دنجر دوان بيتي دما توسى أنت علي حرام كي حرام في أكينا فقال دمي أن تسك في قباطة عليه كفارة يمين وتسوي كفارة من سؤال باسكي دني ما إذا مجيء تاما تسكي حرام في أكينا لا مجيء تسكي باسكي دني بسي كفارة من سؤال dan da awan cewa haramun ne ƙarya ne ba haram din bace tun da wannan laifi ne sai ne kenan sai ka fara ko tun da a tahrir din ba a hannun sai ka wa an mujahid an ibn mas'ud fi tahrimi hi yaminun yukaffiruha haka mujahid an rawaito magana daga abdullahi dan mas'ud wato daga mujahid daga abdullahi dan mas'ud dangane da mutumin da yake matar sa ke haramun ce a kaina suka ce ya zama rantsuwa sai ka kafara rantsuwa qala ibn hazm ibn hazm yace wa ruya zalika an abi bakr as-siddiq wa aisha wannan haka aka rawaito daga abubakar siddiq da kuma aisha Allah ya kare da gare su wa kazalika man harrama ala nafsihi dawra zawja min ta'amin aw sharabin aw amatin lam yuharrim alayhi shay lam yuharrim alayhi shay wa alayhi kafaratu ha kuma duk mutumin da ya haramta kansa duk wani abin da yake halal ne a asali ka ce wannan da dai na haramta kai na tabaran nan da dai na haramta kai na agogon nan da dai na haramta kai na hulan nan da dai na haramta kai na ayaba ko lebo ko ganda to duk abin nan da ke kafara zuwa wata hukunta ke da ke haramci a hannun kai ba kai ta ba cewa na da ci wannan muna bane da ban ka da ci dan baka sha'awa ko dan yana sa tayar ma da zuciya ko dan yana sa ko wata zuciya ko dan yana ta maka kaza wannan ka daina yi daban amma haram wannan baya hannunka wala taqulu wa taqifu arsul kutul kadhib hadha halal wa hadha haram li tafsiru ala allahi kadhib ai dan gudun ba a magana rantsuwa a ka fahimta ko ban yi magana rantsuwa ba ba sai ka rantsuwa a nan gudun وعن ابن عمر رضي الله عنه قال إذا مضت أربعة أشهر وكف المولي حتى يطلق ولا يقع عليه الطلاق حتى يطلق أخرجه البخاري عن كبير عبد الله بن عمر الله تكاري الداغري عبد الله بن عمر يقول إذا مضت أربعة أشهر وكف المولي إذا ما كان بيجي كتب الراسي بسيطة bayan mutum ya yi wa matarsa yaji da za a yi kenan wakil malmuli a tsayar da shi wanda ya ke da idan yawa matarsa ya biye rantsuwar ba zai kasance ta ba a tsayar da shi a gaban alkali hatta yi tsallit har sai ya fice ta wala ya kawo alaihi talaq saki baya faruwa a kansa hatta yi tsallit sai in shi ne ya saki da kansa wanda ya fice ba faruwa abdullahi dan umar allah su kare da ya ce mutum idan yi rantsuwa ba zai kasance matarsa ba wata ɗaya wata biyu duk auren sunana biya ta wata hudu matarsa sai ta kai kotu sai a kira wata tsaye da su ko ba ya kira a kira matsa masa sai ya fice suke wannan akwai da nufin ladantar da ita zama da wani laifi da ta yi wanda ya yi wa'azi wa'azi da ya amfani ba to sai ya amfani da wannan kawai cewar a matsayin wa'azi wannan babu laifi ya aikata abin da yake halal ne in gane ba ko wanda wa'azi da mai tasiri ba amma wannan kawai cewar sai ta tasiri duk wanda ya wannan ba a cewa ya aikata abin da yake haramun ne a shari'a amma idan ya kasance mutum ya wuce wata kuɗi ta kuma ya ta ƙa'idar shari'a kenan da haka nan mace tana da dama ta kai ƙara kotu idan ta ta kaiwa ƙara kotu ta gaba da zama ba a cewa yi ruwa mutu ita ce ta gada ba ita ce ta fure da haƙƙinta an gane ko amma matukar ta ce za ta nemi haƙƙinta to shari'a ta ba ta dama sai ta kai ƙara kotu to a lokacin alƙali kuma kirawo shi zai yi. farko yanzu hakan ne abin da ta faɗa eh haka ne eh wata hudu kuma bana tare da ita ko wata hudu kwana goma ko to kuma ka yarda ne ko ba an zo goma gida suro ba ta sake dawowa ba alƙali zai fahimci zai wa shi na biya daga yanki amma in ta sake dawowa ta ayi da yi zai gaban ka yanzu alwashi din nan ba abin da ya har yanzu to ga ganin alƙali ya kira ke maganta masa dole ya sake ta don ta je ta aure na kafa kaga adalci kenan na shari'ar musulunci to amma idan mutum kaza kaje kara kotu da hakki kara da hakki kara biyu alƙali ba zai iya sanin da tana hukunci wannan ita ce ta sanar da hakkin ta ganin damar ka ko dan saboda jahilcin ta ko karancin ilimin ta ko dukkan wani abin za a iya kusanta su an fahimta ku kuma ga ya tabbata manzon Allah ya yi amfani da wannan dama na ƙarfi matan su har wata tsawon wata ɗaya don saboda zai tabbata wajen wannan kawai cewa shi ne ake magana idan mutum ya kawai ce maka cewa ba zai kusance ta ba su ɗaki wurin da hada su ko ɗaki ba hada su ba ya halatta ya kawai ce mutum zuwa gida ya kwana ya halatta ya kawai ce mutum ya barci sai gida ya je shago ko yana kwana a cikin sa ko ya tafi sun lafiya ne kiyamun laifi ko bai halatta ba kanan malamai suka tattara waɗansu na kallon lafazin da ke cikin wani wannan fil mabaji sai ce Allah sai fil mabaji wannan yanzu ko na daki dai ke ina ma kuna tambara da amma sai ka biya mata ya ba ruwanka da ita duk yadda kai kai ba ruwanka da ita dan saboda nagartarwa ke tunda Allah sai fil mabaji to amma hadisin bukhari din nan na cewa ne da karfa matan ta ai gidan ma ba zuwa gaba da to amma yanzu abin da ake rubuta wani da idan ka bai wa wadansu mazajen ta tauriya na shekara kuma ta har ba a gida ma to wani ka biyo bar gida wani zai je wurin fasikan to ga mun zai sai ba su da amfani gara ma sai da su da gida dan wa kun da yake magana da jarumin da kike yake kausa ko bai damu ba din mu dan da saka ko shi ma yana ji a jika amma ya kore na ji damuwar dan ita ji zai zo duk ya mun dai sai yi ta karatun qur'ani da ya ji abin nan wanda ko da ya bar gida ba zai je wurin fasadi masallaci zai fito abin da kamar da ne da gidawa da fatima ta rasa masa rai sai ya tafi masallaci a gida to wannan idan irin yin da babu laifi amma wanda wannan bada da kawai yadda ne za ka kallaki yadda ya maka fatawa din shi wane ne shi akan su girma take fatawa take girma dan fatawa na canzawa daga wani zuwa wani abin da suka wani ya halatta wani idan su zai san baya yake su bai halatta ba saboda wani dalili da karina hadisan da suka rage cikin babin kuma waɗanda za su yi magana ne dangane da abin da fi buhari wa anhu radiyallahu anhu أن رجلا ظاهرا بدون ثم وقع عليها wani mutum ne ya yi wa matarsa jihari ya ce an ki alayya ka zahari ummi sun mawaka alaiha sannan sai ya auka mata fa atan nabiyyi sallallahu alaihi wa sallam fa qala inni waqatu alaiha qabla an ukaffir yazo ya dan annabi ce lalle ni nayi wa wanki amma ga shi kuma na je na in yi kafara قال زي من قال لك فلا تقربها حتى تفعل ما امرك الله به to kar ka sake ci gaba da komawa wurin ta yanzu har sai ka aikata abin da Allah ya umarce ka da shi wani hadisi rawahu al-arba'a wa sahahu at-tirmidhi wa rajjaha an-nasa'i irsalahu wa rawahu al-bazzar min wajh akhar an ibn abbas radiyallahu ta'ala anhu wa zada fihi kaffir wa la ta'ud ya kala a cikin sa cewa kaffir wa la ta'ud ka je kai kafara amma kai ka sake komawa garin ka mun da cewa zahari shine mutum yake da matarsa an fi alayya ka zahari ɗin to anan malamai suna tattauna cewa shin mahaifiya ce kawai in mutum ya kwatanta ta da matarsa za a ce yayi zahari ko kuma ya shafi dukkan matar da take muharrama gare ka ina fara gudu idan muka ce ya shafi dukkan matar da mata take muharrama a gare ka wato kenan idan ka tunta ma an fi alayya ka zahari ibnati an fi alayya ka zahari ammati an fi alayya ka zahari khalati da gudun da ran bane akan ka kanwar mahaifiya da kanwar mahaifi da yarka ta cikin ka da yar kaninka da yar wanka da yadda da haram bane to idan ka kusanta matarka da ɗaya daga cikin waɗannan shi ma ya zama zahari ko kuma in mahaifiya kadai bai kuma inganci in ka kwatanta matarka da dukkan waɗannan matan da suke muharramai ya zama jihadi ba wai kun hajjiyar kaɗai ba kuna da da kyau sannan cikin matan da suke haramun ne a kanka kala biyu ne akwai wanda suke muharramat mai taharimin mu'abbadan an haramta muka su har abada kamar mahaifiya kamar ya kamar kanwa kamar ya kamar kanwar uba ko yarka kamar kanwar uwa ko yarka kamar yan yaryanka ko yar kaninka yar yarka ko yar kanwarka waɗannan umuran ba su har a gada inda za ka wanzu a duniya da kai sai ɗaya daga cikin wannan da za ka rage su akwai kuma waɗanda suke an harlama maka su ne ta haririn mu'akkata haramtawa ta iyakantattun wani lokaci an bai da kamar ɗanwar matarka lokacin da take auren yarka ita ɗan wani haramun ta kanka amma har da a lokacin da kuke tare da matarka da zaran ka fita matarka to ɗaukar ta kuma ya zama halau ka iya aurata ko in ta rasu za ka yi auren ne kanwa ina fata hanyarta amma haɗa su wani guda ne da halitta ba haka matarka tana da kanwar uba ko yar uba kanwar uwa ko yar uwa ka haɗa matarka da kanwar ubanta ko yar uba ka haɗa matarka da kanwar uwanta ko yar uwa shi ya haramun ne amma in ka fi ɗaya daga cikin ya halatta kai ka aure ɗayan ko in ɗaya tare su daga ciki ya halaka ka aure ɗaya hada su su ne haramu to kaga wannan za a kira su muharramat suna cikin muharramat min fa amma ta hariman muakkatan haram haramci wanda ke iyakantacce da wani to anan zance shi ne mun ce idan mutum ya gudun da matarsa da mahaifiyarsa wannan zihari ne kawai wahida mun ce idan mutum ya kusanta matarsa da sauran mata yadda suke muharramat ta tahriman mu'abbadan shi ma zuhari ne ala arzihul akawa to yaya idan mutum ya kusanta matarsa da ɗaya daga cikin matan da ta haramta a gare shi amma ba har abada ba kamar ya kusanta ta da yar yake uwar matarsa an ce aliya ka zahari ka zahari eh, ita ya ammaci kanwarta ta yata ko ya faɗa amma ɗinta wato gwaggwanta kenan ko kala ɗinta to za mu ce shi ya zama ya zama ya zama jihari kenan sai da zama yi da yawa daga cikin malamai suka ce wannan ma jihari ne da yawa daga cikin wasu malamai suka ce wannan ba a kiran shi da suna jihari amma dai tafiya akan cewa jihari ne duba da waɗancan ɗin yanzu haramun ne a kan mutum shi ne abin da ya fito wa ne cikin nan dalili dukkan su masa'il na ijtihadiyya ina fata kun fahimta to idan mutum ya gudun da matarsa kuma da wasu matar da ba ta cikin waɗannan shafi wata wata ajina duniya kawai a titi da wuce ba ka san ma kowace ce ba ba ka cikin aji ɗaya daga cikin abubuwan masu mulka ambata ko mutum ya kusanta gaban bayan matarsa da wata sai an ce alayya ka fulana wata mace wanda suke ajina duniya wannan waɗansu malamai suka ce jihari waɗansu malamai suka ce gaba ɗaya na talaka in mutum ya wata matarsa ta fi ba wai jihari ba ne ba daga cikin masu yana akwai mutasirin mai malikiya ina ganin kawai saki ne ina ba dan fahimta wadansu malamai suka ce a'a abin nan da yayi wato kafara zai ta rantsuwa ta ce a kansa alaihi kafaratu yadin ne to zancen da ke cewa alaihi kafaratu yadin shi fi karfin da ne domin lokacin da ya kwatanta matarsa da wata ajina duniya ma'ana kamar yadda wancan ajina duniya take haram a kai na yi kuma ta ne haram to a nan gurin ya zama haramta wa kai abin da ya halatta sai yi wancan kenan musafi a can kada farko Allah da kun tahillata a da kun sai kun hukuncin shi ne kafar su ne ina wadan mai da waɗannan duk mas'alolin da suke shiga cikin wannan ina ba mu su a gurgurdan da zai iya mu yi ihata da mas'alolin na Buhari da lokaci guda abin da yake matukar muhimmanci da ya kamata mu kalla kuma shi ne yadda ya zo a cikin qur'ani ko hadisi da kuma littafin fiqh shi ne mutum ya ce da matarsa fi alayya ka zahari ummi ko ka zahari ibulfi ko ka zahari kaza kaza kaza kaza sulana wa sulana wa sulana. fulana ke dinnan kamar gadan bayan mahaifiyata ne ke dinnan kamar kaza ce ke dinnan kamar gadan bayan iyata ce kamar gadan bayan yata ce kanwata ce kaza ce muka ce wannan dukkan shi ne jihar ne ɗan mahaifa ta amma akwai lokacin da mutum zai kwatanta matarsa da mahaifiyarsa ba tare da yin amfani da kalmar zahar ba wanda ƙarni wahidan wannan kaga ba bai nufaci zuhari ba a bakinsa yace a wanda kun yi kama da mahaifiyata yana nufin wajen kyauta yana nufin wajen haƙuri yana nufin wajen ilimi yana nufin wajen farin fata ko bakar fata yana nufin wajen tsaye ko gajarta za su yi hari don canji inganci ne wani hari ba sai dai in abokiyar tsaya ne ya ci bihari to kaman da matarsa da mahaifiyarsa a lokacin sai zama bihari in ya yi nufin bihari a zuci amma in bai nufin bihari ba yana nufin kaman ta da mahaifiya wajen wani hali cikin halaye ko wajen wata hujja cikin safofi hali cikin halaye kamar hakuri kyauta zafin rai a kaza da kaza da sauransu a'a ba cikin sufofi kamar tsawo kamar gajarta kamar baki kamar fari da sauransu in yana nufin wannan ne a zuci bai nufaci hari ba to wannan bai zama hari ba ina fata mun fahimta dan galibi wa'in gudu da sai da muke karanta wannan fikihu ko dai mu fahimtar makasudin masu shi da yawa za ka mutanen mu yanzu idan mutum ya kai da wata kasa a yanzu da hajja la ilaha illallah ai kai jihadi sai ka fara ma wanda galibi kuma da ka nake wanda yake da koyar da duk wannan an yi bilin da ya da gaske dole ita ce madarin da ya Allah ya ce wa laysa fima أخطأتم به ولكن ما تأمدت قلوبكم to kaga wannan ai duk a kusa da ayar jihar ne ya aka faɗa wannan magana da Allah ce ma ja'ala Allahu bi da yanzu min kalbayn fi jawfihi wa ma ja'ala azwajakum allati tuzahiruna minhunna ummahatukum wa ja'ala adiyakum abna'akum zalikum qawlukum bi afwahikum wallahu yaqulu al-haqq وهو يهدي السبيل ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله فإن لم تعلموا آبائهم فإخوانكم في الدين ومواليكم sai ce walai ta alaikum gunahun fima afta ta bihi cikin duk abin da yake bayan gida walakin ma ta'ammadat qulubukum wa kana Allahu ghafurur rahim ina da gurbin da wato kenan zai jihari mutum ya kwatanta matarsa da gadon bayan mahaifiyarsa ko yadda take haramun a kansa ya ya kanwa yarwa yarkanu da sauransu yana nufin jihari din a zuciyarsa to wannan shine jihari wanda dole sai ya yi kafara kafin ya dawo ya gaba da kusantar matar kun yi da kyau to da kyau malam ya nan ba a kasa amma ba za mu karanta ba mu karanta hadisi ne da mutum wa an salama bin sakar radiyallahu anhu qala dakhala ramadanu فخفت أن أصيب امرأتي فظاهرت منها wani bayan Allah yake cewa watan Ramadan ya shigo Salma ibn Sakar yake fakhimtu an usiba sai na ji tsoron kar in je cikin watan ramadan in ɗaukawa matata in karya azumi na fa za har ku minha wai na gani haka sai ne yi zahari sai na mata zahari sai abin da mara zafi ke cewa arada an yi buri a ramadan zakanin fa ahadu su bizani wato mutum da ya sai ya warkar da zazzaɓi sai ya haifar da fitarta kuma a jikin fa za har ku minha don haka sai ne mata zahari kan kashafa li shay'un min halaynata to nayi buhari kuma wani bangare ne da magana ko kuma kan kashafa li shay'un min halaynata wani abu na cikin ta ba kafin ya dan kawai na ga wani abu da cikin ta zai sha'awa fa waqatu alaiha kana auka mata fa kana li rasulillahi sallallahu alaihi wasallam sai mun ga Allah ta harrir rakaba sai ka je ka intar da bayo fa qultu ma amliku illa raqabati ita wallahi mun Allah in dai raqabati <laughs> sai wannan wanda wannan zai ba da maka wuyan bawa kuma قال في مزال لا تي فصم فارين متتابعين كذلك هذا وفى بي أجري قلت وهل أصبت الذي أصبت إلا من الصيام وقال الله بيوتا بعد فترة بعد من بعد من awannin da aka yi da rana mai fa ne ke ta tunanin sa da gare ne zai ɗauka masa kuma yi da hali yanzu ko ta ce zai yi قال في مزال الله أطعم فرقا من تمر ka je ka siyar da sanho guda na kayan abinci na arabe da biyu fiskina miskinan ga miskinin sittin a karagar ahmad wal arba'atu illa an-nasa'i imam ahmad da marwa ta hadisi guda da mun zo da inda an-nasa'i wa sahaha ibn qudayya haka ibn qudayya wa ibn jarir da ibn jarir a cikin littafin al-muntaka a takaice hadisin yana da tsawon amma malam ya fita samun fi anan abinda malam ya fa lamba anan wannan a kasa duk yana so ya kawo mana hadisin ne amma kuma ko bai kawo shi asalin yadda yake cikin ruwaya ba ba haka sai na fahimta gare in karanta mu daga cikin almurna kana ibn jarud din ɗaya daga cikin marwaitan hadisi wanda yake ne na karshe da yake ibn jarud da ni tafin sanin gudu shi imamu mun ta kace haddathana muhammad ibn yahya قال حدثنا يزيد بن هارون قال اخبرنا محمد بن اسحاق عن محمد بن عمرو عن عطاء عن سليمان بن يسار عن سلمة بن سكر الانصاري قال سلمى ابن كفر الأنصاري ده ما في له بيت مجرد سلمى ابن كفر الأنصاري قال يتي كنت امرأ وقد أتيت من جماء النساء يتي نيكم namiji ne kowa ya san an bani karfin kusantar mata malam ya ta adon zai irin abinda da cikin mutane da gumban da aka ba wannan da'awa falamma kana min ramadan lokacin da wata ramadan ya zo za har ku min imra'ati hatta sai kawai ne wa mata ta zahari har ramadan ya wuce farakan min an uku da mulmaili dan kar in je in auka mata a cikin wani bangare na dare na min hasin an in auka mata kan wani fa uttabi uku zalika karfe a zarge ni cikin haka din hatta yudrika min naharu har yini ya je ko kuma yini ya sake zuwa wa ana la asafu an anji'a wato yana jin tsoron kar ya je ya matarsa cikin dare kuma bai zuwa zai ta a cikin kuma bai tsaya ma'ana ne karfin da alaƙa ka zai rafa da gaskiya abin da ke cikin yanzu mun yi gudu wannan fallasa fabaina fabaina ma hiya ta ne za ta lailatin yayin da duniya tana yin wata hidima cikin dare idan kasa ta lemin ha sai wani bangare da jikinta ya bayyana gare ni fa wasan ta alaiha sai na auka mata falamma asbahtu yayin da na wayi gari zadaitu ala qaumi sai na tara yan uwana بيننا بقد كانت تجا نبات الأبار إذا فقد تقر جزء من الجيا فأخبرتهم خبر نبات الأبار كينا فقلت لهم نترس انت تردو إلى رسول الله فأخبروه بأمري فجير من ذلك الله من قداس الأبار هل من الجيا أجل بيضا فهم يتحفوا أن يجب كل يجب أن يجب أن لا لا كيف أصلا يجب أن يجب أن يجب فقال جدك لا والله لا نفعل فقلت والله ماذا من يقول نتكوف أن يقول فينا قرآن ونحن نترمي آية فوقات wurin kuma musu da cikin tarihi aw yaqulu fi na rasulullahi sallallahu alaihi wasallam makanatan yabqa alaina aruha ko kuma in ma aya bata zago mun ba Allah ya zago mun tun da wato a kaskancin da yake cikin zantar mun ya tafi mu ko fallafin da ke cikin zantar mun ya tafi mu ko tsiraitin da ke cikin zantar mun ya tafi mu walakin ne da fasna ma ba da cikin ka in za ka je ka je da kanka fa kuntu ana bidaka to ne da duka yake ni ne kenan an ga ha ba ba na kafare ko kuma da ayi ko labina jan walakin fasana حتى اتيت رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فقال لي أنت ولم فقلت أنا قال أنت ينزكيك أيك تهكا قلت أنا قال أنت بذاك قلت أنا بذاك fa an bai bi ya kuma Allah yake mun Allah ne mun da kowa ba ta tabbata hukuncin Allah a cikin hukunta wato hukumar da Allah yana da kokarin da shi sosai kan abin da idan Allah masa da goyi bayan sa wato fa ta yi sabira mutunta duk hukuncin da Allah ya sa a yi mun kaza a kai na fa in ta sabira zan yi hakuri mutunta zan yi gida da wurin kana sai mun zalla ta iya ce rakaba iya ce rakaba zai ta in da bawa قال فضربت صفحة أولك إذا هنا تبوي أنا فقلت والذي لا أتك بالحق يا رسول الله ما أثبات أملك غيرها قلت والله ما قال الله بند والمليون من بكيني بعد نباوة قال فصمت هارين متتابعين كيف آدم وتابع أجلي قلت يا رسول الله وهل أصابني ما أصابني إلا في بالصوت كيف الله بأذن موجود ولا أظن هذا قال فأطعم ستين بكينا tambaye ka sai da miskinu sittin kuntu wanda dai da asaka da mutu laqad kunna laylatana wa hasan ma lana asa sai ba ga Allah miskinu sittin daren je ma mun kwana wa cikin wasifar wannan ma asa in ba mu da abin kun da hasan mun kwanta ma sai tawakkali ga abin قال اذهب الى صاحب سرقه بني بريك كنت تتجه ولما وانا تكن قبيله بني بريك ما بايد ذكرت جوتك قال يحيى والصواب بريك يحيى دون بسكين بريد حديث يجي أبين ليك إن لم تكن بريك بارو زيك وكما دقن سكبرا فقل له فليدفعها إليك كتي إن ياتان زكاة ثم لا ما يصير سائلنس يباك فأتهم أنك منها وفقا من تمر ستين مسكينا كبيتي وفقي إنسان سائل ستين كبير مسكين ستين ثم نسى إن بسائله عليك إن من أبيائنا هو أسكنا بن بيباك ita nan ka je kuma ka kawo iyalinka ka taimaka kan ka wala iyalika da iyalinka kada yake sai na dawo wurin ɗan uwana da bata da wurin ku dai na samu da mummunan shawara lokacin da zama kai na wurin ku wa inda sallallahu alaihi wasallam wal baraka a wurin annabi na samu al'amari na samu dan ba a ce abu guda ɗaya ba sai aka bani wajen three options idan ba za iya yin kaza ba da kaza idan ba za iya yin kaza ba da kaza ko ko kun ne kada amara liji sadakati kun tabbata wa ila yake ne Allah ta aure kuma zan zo da tabbata ku fara abani sai kana yake kada aure halin kuka fara mun ka karbi ne ka fara ta ran kuma da gida ne eh, wannan hadisi bai shahara sosai dangane da hukumin jihari ba amma dai ingantacce ne abin da muke nufi ba shi ne yake hara a bakunan mutane ba hadisin ya zo kai ya fi a lamarin buhari hadisin matan da nufi wurin nan Allah sallallahu alaihi wasallam khayla bint sa'laba to ga hadisin da ya kawo ta haddathana muhammad ibn abdul aziz ibn yahya al-jabari قال حدثنا محمد بن سلمة عن محمد بن إسحاق عن معمر بن عبد الله بن هنزلة عن يوسف بن عبد الله بن سلام قال حدثتني خويلة بنت ثعلبة أو رواية الحكم كلمة خيلة ثعلبة أو رواية الحكم كلمة خويلة كو خويلة بالتسجيل كو كما خيلة بالتكبير ده أقول لك فدعي يعني. ثعلبة وكانت عند أوس بن ثابت ساتة تلك الكسر أولا أوس بن ثابت أخي أبادة بن ثابت تنقل أبادة بن ثابت أن ذلك رضي الله عنه قالت تسي دخل علي ذات يوم فكلمني بشيء وهو فيه كالزجري take wata rana kawai miji na ya shigo sai ya faɗa min wani abu na fahimci lokacin da ya faɗa na cikin fushi fara dattu hudu ba sai na mayar masa da martani fa gaji da sai ya fushi fa qala anti alayya ka zahar ummi zuhari kenan thumma faraja take sai ya fita fa galasa fi nadi qawmi ni ko zana wajen abokan hira na mutanensa dandalin hira thumma raja'a sai ya dawo da dare fa arada ni ala nafsi sai ya neme ni famta na atu min kuma nake فشادني يكام من كربي فشادته لي كما نكتب في كربي فغلبته بما تغلب به المرأة الرجل الضعيف take lafi nasara a kansa da abin da mace take cin nasara a rabon namiji ba ta ji ba Yuri a barja haka. Ita ma da ta fasa ba. yi shi da ta ta ci da abin da mace take cin da ke a kan rabon namiji.

babu ni babu kai har sai ubangiji ya zartar da hukunci a tsakanina da kai har hukumin hukuncin ka ثم أتيت sallallahu alaihi الله عليه وآله وسلم take sai na wajen manzon Allah kira da aminci asku ma da kinsu ne ina kai karan abin da na game da su fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam bai yake wajen amri yace ga kin mutunci da shi dan bakkan ki wato rama auren gida ake muske fattaqillaha wa ahsinu ibadatu cikin tsoron Allah ki kai ta mu'amalar ki da shi قالت وما ظلمت قلت والله بمبرر با حتى نزل القرآن هو القرآن يفقى قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها حقيقة الله يجب أن تنور من بسكي كيكا هو tana mai da magana da kai da ita a cikin lamarin mijinta hatta ta haɗa kafara har aka bi karshen wurin kafara ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم سيدنا من الله يقول مريني فليأتك رقبة يتي بشي يجي ينزل دبي وداء ya yantar da bawa mumini wa ya yantar da baiwa kuntu wallahi ya nabi Allah ma inda hum raqaba ya atibuha to wallahi manzo Allah ba ya da baiwa da zai yanta kana manzo Allah ce yuridu falyasufa harina bi tabi'aini je ku ce azumi wata biyu a jere fa kuntu ya rasulullah shaykhun kabir ma bi dunya dukkan da gaba in azumi wata biyu ta jere ba قال من ذا الله تفليت إن تكين مسكينا أنت هذا ما لا يوجد الجوزاء لما دامت mutum yake ce da miskinan idan kike ce da miskinin sittin ai inda sai yanzu ke na abin da ba hawo kika ce eh ba za ka faɗa Allah a ƙara maka miskinin sittin ka da yawo ba من قال لك فليتهم ستين مسكين يجي يشد مسكين ستين قلت يا نبي الله قلت يا ما الله ما عنده ما يطعم قلت والله بعد عبد الله مسكين ستين قال مزالة ذا الذي سنعينه بعرق من تمر يجي ذا ذا فرح بدا مدبين والعرق ما يروي في حديث كعب بن عبد العرق مكتمل وتقول فرح لي يسع ثلاثين ساعة وانا ذا يحتوي كم وتسائي ثلاثين مدينة كده وتباع ذات من قرب سنة مظلة لا مثلا كمين قرب سنة وكل جيل قرب kuntu mata ta ce sai na ce wa ana wuri ne bi arakin asar yace ni kuma zan ba shi wani safa da in ka ba da rabi na sa'i 30 ni zan ba kuma yi قال من قال لك قد أحسنت حقيقة كيف كيفك فليتصدق به كيف حتى كيف يترك kaji ma san bara yanzu dai yanka ɗan ga ka ga wata ce ko za ta yi alherin sai ta tuna maganar da ya faɗa mata ya bata ta hauri sai ta fata to ko da sai mutum zai tuna abin da ake da ai ba wani alheri a duniya dole sai ka kokarin ka mantar da abin da aka yi jiya ko shekaran jiya ka gina abin da kamar da ka tafi da kadari sai ka ce ka bari ka karɓa kuma ka mutu to amma idan sai dan yana tuni maka ai lokaci za a mun kaza sai ka ga mutum ya gobe alheri kuma sai fata sai mutum ya yi da zuciya dama an ce ni ka shi halantin ni sai wanda ya fada da royar zuciyarsa inda haka ba kowace zuciya halittar nan ta roya akwai ta sai zai mutum murƙushe take kai wanda ya fi wani ne wanda ya fi wani dannewa da murƙushewa ba Allah ta gina ina ganin mas'alolin da hadisi suna da yawa tare da gaske amma dai a fahimta ta wannan hadisai guda biyu da mun karanta su dan littafin sun ƙara babu da kila hadisin sai la mukan same shi ne a bukure ba da gurar su makarantar wannan ba mukan da sun ka a nan gobe da mun ga kafin mu shiga babu na gaba sai mu karanta su waɗannan ayoyi na cikin kadasar ne nufi fassara ta killa killa dan mu haɗa su da babin da ke kafir sannan zai shiga babin gaba insha Allah abin da muka ga dama dai Allah ya samu ta'ala wannan ko kuka kuma Allah ya tsare assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh da tambayar ka kuma sai mu karanta mu da ko kamar da mata su ko ya ya

idan aka faɗa mata da wanda ba su fahimci mutafidin da sai amfani da su da kai da dace ba abinda kawai zai iya yi in yana son gabatar da ita a irin wannan babu sai ka ce ya da ita a ɗakinta ya gabatar da ita a ɗakinta wannan ya yi shi da muke gaba da su ga rudani ba domin babu za a yi wata ce za ka gabatar da matarka ta je ta kasu da ɗakin kishiyarka ko ya gabatar da ita kenan za ta iya fahimtar wannan yara sosai ba ina fata mu fahimta duk da na zama da kuma da kuma fada na dai dole ku da ta dakin ku la ya rabu da mutum da yake mata ta har sau biyu amma yana mata kore ya ta wannan yake a yake ke kamar ku amma wani malami ya ce wani ba ta tafi ba don annabi ya ce la ta la ta gabas kuma ya ce hadisin ya inganta an haɗe ya shi saboda masu danganci ne ya ya inganta wani hadisin ko shi hadisin da wannan riwaya yi ta na ta fulga ba ban taɓa ganin sa amma akwai wani daga cikin ma'anarsa wanda yake magana akan la ta la ta fi izlaq wato babu saki lokacin da mutum ke cikin adadin fushi wannan kansa ibn al-qayyim ibn hankali littafin da bai da kuma igafatul hasan fi hukm talatul gaddar wato agaji da wanda yake cikin kunci dangane da hukuncin wanda yake cikin fushi ma'ana mutumin da yake cikin fushi mai tsanani ya fi matarsa sakin ya fi ko da kuma gane ko sai ibnu qayyim al ya tace zantuka na malamai ya kafa hujja da wadansu ayoyi da da sanin da Allah wanda yake mana sakin da kuma to amma sun sai da mataki ne akwai mataki na fushi da kana iya hankalta duk abin da ka faɗa ka iya sanin kuma abin da ka faɗa ba bayan hutsuwarka daga fushin idan aka tambaye ka da mai da mai kake za ka iya faɗa na ce kaza na ce kaza na ce kaza ko da wani zara za ka ce wallahi ba sam ba haka ba ga abin da hadda ce da dangane ba to dukkan dukkan da za ka iya kiyaye mai ka faɗa da wa kake zaune a wani hali duka ciki wannan fushin sakin idan kai siyasa amma dukkan mutumin da ya kai matakin fushi na ba zai iya tuna da ya faɗa ba bai ma san me ya faɗa ba irin matakin shi da ya irin lafi zuciyarsa gaba ɗaya to irin wannan shi ne da kai ke cewa idan mutum ya tuna matan fa'a lokacin da take kuwa kamar yin dukkan ta ko da zai kulla a lokacin nan ko kasuwanci ko kwangila ko menene duk ko ya kulla ko ya wawa da duka da wawa da saboda lokacin da ta abin da yake faɗa ba an gane duk. daidai yake a wannan lokacin da mutumin yake cikin mai hatta ta lai mata kuma ne kuma da yake cikin mai na barasa ta wannan yake cikin mai na matukar fushi to sai ya zama ɗaya ke magana kan ta wannan maganar hadisin da ma'anarsa ya danganta amma da wannan lafazin ne aka faɗa shi ne yake fuska Allahu alaikum. Allahu alaikum. Mutum da dangin jami'a ne tsakanin fushi a matakin da na farko da fushi a matakin da na wannan sai mutum tsakanin da wani in ka faɗa masa da kawai ya aiki da ita shi ya zo ya san yadda ya faɗa mai Allah ya sani in kai cikin da lalle da da kake faɗa Allah ya sani in bai kai wannan matakin da kai ne kai yanzu kuma da shi wannan matakin da kake kuma duk Allah ya kai na zai yadda yawancin mutane wani lokaci idan na ta haihu ba ta kaza da take bayan shekara ko ɗaya shekara wannan zai kan dalili ba ne ba yana yi haka da wani gina da saboda kar ta sake samun juna biyu ko ita ma ta yi haka ta kaura cewa na mijin ko yanzu da wata ba ta haɗin kai ko kuma su ya kaura ce mata don ba ta sake samun juna biyu inda yanzu ko mai jira ne su biyun duk yadda sun amince za a haka kuma hakan ba wanda ke fitowa shi ba ya fitowa ita ba ta fitowa ba wanda zai mutane amma in dai yana fitowa ta dole ne dole an bukatar bukatar ta ya zama tilas kuma da an mafi mai sha mafi abin da ya yake kawai idan kana kasan jinin al'ada jinin biki ne mutum da zai kasance ka sai ta hawa jinin ya kawai ta mutum ke sai ta yana kai lalura kuma wurin kuma ta hawa kuma ta bukatar ke alaikum bayan ya kawai ke mata na wata uku sai ya dawo kasance ka sau ya sake kawai ke mata ya wani ce ba a san da yake ne da mu in dai da jinafi kai mu cewa ita kawai da kowa ita kaɗai ta hanyar da ko da ita Allah ya fara ubangiji ya fara da wa'azi fa idan hun ne ko an fara wa'azi wa'azi ne kila naka kuma ne malamin ba kai ba dan idan baka iya wa'azi ba za ka karba ba wani lokacin ko ka iya wa'azi in ka ga ayoyin da zaka yayi take maka dan abin ya shafe ta to sai ka samu sai ka sai ka ka ta kanka da malamin sai ka kawo maka kanka kin malamin da ta iya yarda da shi to da dukkan da kake farko haka Allah ya tsare assalamu alaikum wa rahmatullah wani ne yana da mata guda hudu in ya zo ɗakin sauran mata guda uku al'aurar ta kan iya biya masa bukata amma a ɗakin ɗayan baya iya kuma har aka shekara ta kan haka tana da yanzu malam zan tsara wata wata eh wani yana faruwa wani lokacin saboda sihiri ko kuma kuma mutum baya sha'awar mutum akwai matsaloli da za su iya haifar da wani in mutum ya zama a matsayin zai rika jin kwance mutane na a wasan yana zai zai gano matsalolin da zama wani akwai wani da yake aka tana faruwa da aka yi bincike aka yi bincike sun ce wani haka ne abin da ke faruwa rashin tsakar matar da wasu da kasance kawai ko gida haka ko da wani kwacin mutum za ta da ke kuma suna ɗaukar kuma haka mutanen da ya tara kan yawon yankin cikin cikin da gona ko ka suna akwai kuma da yake cikin gini ina asali ta hanyar da mai da ta hanyar da ta kai saki matarsa shi da ya a ɗaki kuma ya zai yana da su biya a ɗaki duk da sauran yana da makaranta a nan wurin da kake da saki da rabobi ko kuma kafa soji wato ya ga maza da zai kafa soji ke da ya saki a ɗaura akwai kuma malamin da suke ganin cewa in dai mutane ba su san sakin ba ba lallai ba kuma sai kafin da su komawa to amma dai faɗin yana da amfani saboda shi faɗin idan da idan kai baka faɗa ba ko ita ba ta faɗa ba kuma jama'a su sani ba wajen ta yi zuwa daga bayan san zuciya zai su da shi kuma zama bayan kuwa ya abin da zama ya ƙare ma'ana an yi abin da a ce a wani karin mutane na kira ta su mutum ya nufin jihar mai lokaci da yadda wanda su sani da kuma sai su to amma ko a ba su faɗa ne mutane ba zakka da kuma kaga ta ba baki akan ba kafara da ya bayo ba baki ne akan yana daga cikin abin da ba a raba gado sai an biya wa mutum bayan mutuwar ina fata an fahimta misali idan mutum bai samu ya zama ya mutu ya mutu daga baya sai mai gidan sana'a biya ba su in ba samu da zai biya masa saboda haka da saboda kamata mutum ya sakaci da haƙƙin Allah akan da kuma haƙƙin mutane فكم ذلك على صلى الله عليه وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى